ba ya naga kuna kai junan ku wani irin kallo ne ko dai kun san juna ne nawa ya shi jabir ko jabir ke kwa ina kika san kiki da kawata zan yi magana in koma ciki ina maka marra da samun kamilin na gode da shi da wata sai na ina so ka fahimtar da ni a ina kuka kuka juna kuma menene ana ita na kuma menene ana tsakanin ta amma to ko akwai wani sabani da ya shiga tsakanin ka da ita ne babu wani abu sai dai kawai tana zargi ne ko kuma ta zargi cewa ni ne sa hannu saurayi Allah sarki safi na ai haka tana da zargi da bidiyo ba sai da kwana magana ce wallahi shirye-shirye ina nan ina ta yi don yanzu ma na fitar da abu to gaskiya na fahimci sun ci buri akan bikin nan da yawa ah gaskiya na ci buri da yawa saboda duk wani buri na na rayuwa akan kai tattara da kuma wannan bikin kamar da ni ma dai tare dina akan wannan bikin kawai zan mallaki Lakiti. To Allah ya nuna mana yin maganganun nan lafiya. Ya sani. ke kalau Ka gane ni kuwa baba? To, to kamar dai na so in shaida ki. Ina fatan lafiya. Gaskiya ne na ji mai damar tuntuni ina ta neman ka. Eh. Allah bai yi ba mun haɗu ba sai yau. Dama ina ta nema ne in baka haƙuri akan abin da ya faru. <laughs> Kai, haba, ai wannan ba komai komai ya wuce. eh ba wani na mamanta da wannan lamarin wallahi ku dai ku rika sanin mutane za ku rika mu'amala da su kin gane ko amma da Allah ina son in tambaye ki wani abu duk da na ga na makara ma ga sallah ake a wai dan Allah shi wannan yaro me alaka ki da shi dan Allah gaskiya zan gaya maka ba saurayina bane shi din ƙwarai da gaske ba saurayina bane safna kunnuwa na kage suke ina so ki gaya mu wane ne Jabir ni ba zan faɗa miki waye Jabir ba amma idaniyar yake ita za ta gwada miki waye Jabir Kar ki min haka kin bani cikin zillimi da tunani ina so ki gaya min sakon da yake cikin zuciyarki ki sanar da ni kar ki boye min ni ba zan ce miki Jabir mutumin banza bane kuma ba zan ce miki mutumin kirki bane amma ke da kanki zaki ki wa kanki hukunci a lokacin da na nuna miki abin da nake son in nuna miki a kansa. Safina, ke fa ƙawata ce, kuma yau saura sati uku biki na da Jabir. Idan kin san da wata matsala, ki sanar da ni, kar ki bari wani abu ya faru da ni, ko kuma wani abu ya cutar da ni. Kar ki damu. Matukar ina raye, ba zan taɓa barin wani abu mummuna ya faru da ke. Na yarda da ki. Ki shirya, gobe za mu je unguwa. Kin san mahaifina ba zai bane na fita ba. Ni zan sa ya baki ki fita. Assalamu alaikum. So, Abokanan harkar ma duk ba su zo ba. Harka kuma? irin harka? Harka mana. Jin daɗi da holewa. Zanen turare mai ƙanshi. Allah, ke ma kin ji ƙamshin? Nashi. shi. Shi ne ke yi takulli da Ba dai fita za ka yi ba. Ta zai ko na yi wani sabon kamu na ina so na kulle wani alaƙa mai ƙarfi tsananin su. <laughs> Ba ka raina ruwa. kowane iri ne sai dai ki je na yi iyo tsundum na fito to magana gaskiya babu inda za ka ci Nima na zo baka da wata harka idan ka iya allanka ka wanke ka sha Ban ji motsin ta gida na ba ta ina ne. Wala sun fita ita da ƙawarta. Da izinin wa? Eh to ni na ba ta izinin fita saboda lokacin ba haka nan. Halima, kin ga abin da nake hange ban ke abin da yake kallo daban. Ba fa na son wannan yawace yawacen na yarinya nan ba fa daidai bane ba. Yarinya ana dab da daura aurenta ta fita ta rika irin wannan yawo nan kafin mu zo nan gaba kuna takaici ba. dama ai ba wani waje suka je ba maganar bikinta ne suke ta shirye-shiryen bikin yanzu ma sun tafi rabon anko ne to gaskiya ba na so ba na son irin wannan ya kamata su tsaye da kafafunta to ka yi haƙuri da lafiya Sophie, Sophie. <laughs> tsofe wannan baiwar allah ba makarantar ku da ita ba ko? <laughs> ba makarantar mu ɗaya ba mai ka gani magani ne ba irin karatu ɗaya kuke da ita ba